Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin gakanin labarin. Bayan faduwar gimshikan ɗaukar lantarki biyar a cikin kwamin ɗin zabori, ministan makamashi ya kai rangadi a wurin ranar Asabar za ku ji bayanin da ya yi a kai. Janyewar minisma a ƙasar Mali da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da shi bisa tambayar ƙasar Mali ba zai rasa tasiri ba a cewar sadiq abba wani mai nazari za ku ji bayaninsa a cikin shirin shafin rahoton musamman na maraicen yau zai karkata ne kan hukuncin da wanda ya yi fyaɗe zai fuskanta man sauraro barkamu da yau litinin uku ga watan yuli 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla tun ranar 27 ga watan yuni jajibir ɗin sallar layya a ƙasar niger a biranen yame doso da tilabiri aka fuskanci katsewar lantarki dalilin shine lalacewar gimshikan ɗaukar wayoyin lantarki biyar biyo bayan ruwa da iska da aka samu cikin kwamin din zabori gundumar jinju inda layin birnin kebbi zuwa yame ya biya Ranar Asabar ministan makamashi ya isa wurin domin gani da ido yanda ayyukan gyaran ke gudana. Wakilin mufadar Alu ya aiko mana bayanin minista Ibrahim Yakuba ga fasarar kalamun nasa. iska da ruwa sun jawo barna da ba a taba ganin irin ta ba bisa kayayyakin janyo wutar lantarki mun samu tangarahu da suka fadi da suka haddasa wata muhimmiyar matsala da ke da babban tasiri wajen samar da wutar lantarki. Mun zo mu gani da yaushe idan muka samu barna muna imani cewa tana kawo matsaloli ga kamfanoni da tafiyar tattalin arzikin kasar mu Dalilin kenan muka gamsu da yadda aka sa himma da kayayyaki daga lokacin da aka gano matsalar a wannan wuri tun yau da 'yan kwanaki dare da rana ake aiki akwai mutane fiye da saba'in da suke nan domin gyara matsalar gaskiya hakan ya so samun da rai bisa wannan ruwan tafkin komadugu na shigowa wani bi tare da yin ambaliya a hilayen noman cinkafa hakan na iya haddasa tasiri kan samun amfanin shinkafar mary ɗin ta yunkurar da manoma da mazamna garin domin gina wani dam mai kare hailayen noman shinkafar ari mushe mala mataimakin magajin gari yawa wakilin mugidi abdurrahman bayani akai ga fasarar kalamun nasa Mun yi taro a baya tare da daraktan jiha na Onaha da shugaban Taiwan da shugaban CBLT da duka wanda suke aiki a wannan waje inda muka zo nan domin ɗaure wannan madatsar ruwan mai suna Ari Huma da wannan madatsar ruwan tana ta tumbatsa domin kada ruwan su hayo. Mun zo nan a yau domin gyara madatsar ruwan har jama'a suke ta da albarka gonakinsu. Abin da muka shirya tun da farin don haka ne yau muka zo tare da duka ma'aikatan onaha cblt da taiwan jama'a sun zo domin kawo ƙarshen wannan matsala ta ambaliya An gano kuskure a cikin jarabawar bakaloriya a watan Yuni 2023 a ƙasar Nijar, lamarin da ya janyo kucece-kucece da dama a kafofuwan yanar gizo. a ganin jami'in tunkara na bak ɗin maraɗi dr ali hamadu al'amari ne da ake iya gani a wani lokacin sai dai bana kuskuren da latti aka gano shi amma an samu mafita a cewarsa ga bayanin da yawa wakilinmu Muhammad Mamman. Jaraba ce da 'yan adam suka rubuta ana iya samun ƙananan kurakurai da za su kutsa dama da hagu. Zaran aka buɗe envelope domin rarraba jarabawa ana ba da wannan jaraba ga mai gyara domin ya yi ƙoƙarin gano matsala nan da nan da za a kai har zuwa babbar ma'aikata ta yadda za a samu mafita mai armashi da za a samar nan take ga 'yan takara. Kowace shekara haka nan ne kuma ana yin shi ga dukkan darussan jarabawa. An samu ƙananan kurakurai a ɓangaren jarabawar lissafi kuma aka gyara. Watakila ga lissafin abin ya faru kurakuran an gano su cikin jinkiri. Amma duk da haka in mun tambaya bisa umarnin babban ma'aikata masu ba da maki da su yi la'akari da wannan kuskure da aka samu wajen jarabawar lissafi da la'akari da jinkirin gano matsala. Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu na Menosarwa sun soma fahimtar mahimmancin shafin yanar gizon Studio Kalangu. Musa Idi wani mai sauraro da ke amfani da wannan shafin ya bada shaidar shi ga wakilinmu Maman Idrisa ga abin da yake faɗa. Ina ganin wannan manhaja tana da matukar mahimmanci. Tana bani damar samun labarai a cikin lokaci da sauƙin amfani. Kuma manhaja ce da kowa zai iya samu a Play Store da zai baiwa jama'a damar samun labarai na zahiri. Wannan tsarin ya taimaka min saboda da na rasa wani shiri a radio sai na garzaya kai tsaye cikin wannan tsari domin sauraron shirye-shiryen da suka huce. Ta hanyar wannan manhaja ina amfana sosai. sannan manhaja ce da za ta rage labaran ƙarya da ake yadawa a bisa kafafen sadarwa na zamani. Kwamitin batun tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya karɓi wasiƙar gwamnatin ƙasar Mali da ke tambayar janyewar Minisma kuma mai bada ƙarshen umarnin zaman dakarun da aka baiwa wannan aiki da bakin ranar 30 ga watan Yuni ko ne akasari janyewar zai haddasawa ɗan jarida mai nazarin batun tsaro a yankin sahel sadiq abba ya ba tarnan fudai ahmed amsa ta wayar talho. Tare da shanyewar tawagar Minisma akwai haɗari na tsanantar matsala baki ɗaya fuskar tsaro ko da za a zargi Minisma da rashin yin yaƙi kamar da za ta iya yi da ƙungiyoyin ta'adda amma kasancewar ta tana ba da tsoro ga waɗannan ƙungiyoyi kuma shawagin su ya samu cikas bisa kasancewar dakarun Minisma. Tare da janyewar Minisma ƙungiyoyin ta'addanci za su mai da shawaginsu sosai kuma hakan zai ƙara tsanantar halin tsaro a Mali a tsakiyar Mali dukkan shiyar ce matsalar za ta shafa ta dalilin canyewar minisma matsalar idan ta lalace a mali za ta shafi burkina da nijar idan ta shafi waɗannan ƙasashe za ta iya shafar ƙasashen yankin golf na gine burin ajandar waɗannan ƙungiyoyin ta'adda shine na faɗaɗa aikin su cikin yankin sahel zuwa yankin golf da gine shugaban jamhuriya ranar 27 ga watan yuni ya karbi shugaban kamfanin uranium na ƙasar china ministan ma'adinai madam usaini Hadizatu Yakuba ta nuna cewar ta zo ne tare da magabatan wannan kamfanin ne wajen shugaban ƙasa da ke da babban zubin jari na kamfanin ma'adinan Azelik kamfanin da ya tsaida ayyukansa yau shekara tara a faɗar ministar wata tawagar masanan husa'a har ma sun zo a sansanin na sonima domin gudanar da wata ƙididdigar zartar da ayyukan da ganin yadda za a sake gudanar da haƙar cikin gaugawa. Ranar ɗaya ga watan Yuli aka saka, usul ɗin gasar ƙasa da ƙasa ta wiki love it aji na farko a jami'ar yame wata gasa ce ta ɗaukar hoto na ƙasa da ƙasa da ake yi kowace shekara a cikin watan mayu har zuwa watan yuni ko menene gurin wannan tsarin umaru hamadu mai tsara gasar ya ba alimun kaila usaini amsa Wikilove Earth wata gasa ce ta ƙasa da ƙasa da ake shiryawa cikin ƙasashen duniya. Karo na goma sha ɗaya ne amma a nan Nijar shine karo na farko. Gasa ce da ke da manufar bunƙasa albarkatun al'adu na kowace ƙasa da ta halarci wannan taro da ake baza hotuna kala-kala da suke iya nuna kyakkyawar fuska ga ƙasar mu. Saboda a tsawon wata ɗaya da za a kwashe ana gudanar da wannan taro za a baiwa masu ɗaukar hotuna goma tukuici cikin hotuna da aka zaba za a zaɓi goma domin su shiga gasa na ƙasa da ƙasa. Duka hotunan za a sauƙa damar baiwa duka wanda yake saye amfani da su. Za a yi amfani da su domin yin magana da fuskar ƙasar. A wani albishir kuma babban birnin ƙasar Nijar Yame ya zama tankar wurin zaɓi ga masu shirya da manyan tarurrukan ƙasa da ƙasa a cikin jerin da ECCA ta yi na shekara 2022 shigar farko a cikin wannan jerin Yame tana kan jeri na bakwai biranen nafiyar Afirka da aka fi wato buƙatar zuwa a gudanar da manyan sabgogi ta zarce birane kamar nairobi raba ko kuma tunis a cikin jimillar birane goma sha shida na nafiyar afirka da aka jera wannan gajiyar ta samu ne bisa jan kokarin anec da gwamnatin niger ke dafa ma cikin shekara biyu anec ta shirya da sabgogin taro 113 da suka kawo shigar kudi na miliyar 29 kudin sefa da ya karfafa matsayin niger cikin zangon kasa da kasa na kamar yadda مجلر سالت الرويتا tawagar kwallon kafa ta ƙasa mena ruwa wace ta halarci kwambalar kan na 'yan ƙasa ga shekara 23 a ƙasar Morocco ranar asabar 'yan mali sun ci nasara kanta da ci biyu da banza hakan ya sa an fitar da wato yaran zakar yawu ibrahim daga kwambalar bari dai misali kocin a firarsa da salamatu kadiri abu ne na alfahari da muka koya tare da matashin kungiya hakika za su ɗauki darussa da wasanni da lokacin da muka yi a nan maroko an fi damu a kwata final muna da mintoci 45 na nuna murna amma duk da haka 'yan wasanmu sun nuna kokari an samu kurakurai abin bakin ciki ne kuskure ne na yarinta sai mu gyara gaba za mu rike tarihi mai kyau mun yi abubuwa masu kyau mun yi kunnan doki tare da zakaran da ke rike da kofi mun fidda gaban mayan kasashen kwallon kafa yanzu mali ta fidda mu ba mu nadama da halarta wannan gasa za mu rike darussan wannan wasa da za su taimaka mana nan gaba mali halartar ta ce ta uku mu ma nan da shekaru hudu za mu je final za mu ci gaba da gyara mu. Fyaɗe laihi ne da doka ta tana da hukumtawa a ƙasar Nijar domin samun cikakken bayani a kai Anise Karim ya firanta da Metir Ali Musa jami'in shari'a babban kotun Agadas ga zubin firanta su. Par definition le viol c'est tout acte de pénétration sexuelle. A ma'ana fyaɗe duk wani aiki ne na yin jama'i wani iri da wani ta hanyar musgunawa, tilastawa, barazana ko shan mata. Takan yi wa ta hanyar bazata wata wanda aka yi wa bai da labari ana iya saka masa sinadari mai sa kwana sai masa fyaɗe ko kuma ta hanyar dukar mutum ko kuma ta hanyar yi masa barazana wato a ce idan bata amince ko bai amince ba haka ko haka za ta iya faruwa misali akan iyalinsa akan 'ya'yansa ko akan wani abin da ya kamata a rike yau ana cewa ta hanyar doka mai lamba 25 ta ranar 13 ga watan juwan na 2003 da ta ba da ma'anar hakan da farko daga bisani kuma an kawo sauye-sauye a cikin fahimta da kuma ma'ana domin ana cewa duk wani aikin jama'i da wani haka na nufin ana iya yi wa namiji fyaɗe kamar yadda ake iya yi wa mace fyaɗe. Shin ko akan samu irin wa'annan laifukan fyaɗe a nan ƙasar Nijar? Oui, c'est une des infractions la plus fréquente. Eh laifi ne da ma aka fi yawan gabatarwa a kotuna. A kotunan hukunta manyan laifuka ana gano yawaitar aikata waɗannan laifuka sanadiyar sauyin ɗabi'u da kuma tarbiyya. Da duk abubuwan da ake akwai kamar kayayyakin fasahar zamani na sadarwa da labari inda matasa ke mai da hankali wajen kalle-kallen abubuwa na basa. Hakan kuma na sawa matasan su aikata waɗannan abubuwa su kansu amma ba tare da sanin cewa idan abubuwan sun faru kamar yadda aka bayyana a baya yakan kasance wani laifi da doka ta tanadi hukunci a kansa. To, wani irin hukunci aka tanada ga masu aikata irin wannan laifi na fyaɗe? Le crime de viol sera puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans. Wanda aikata fyaɗe ana yanke masa hukuncin zaman kaso na shekaru goma zuwa ashirin da farko. Idan aikata laifin ne akan yaro mai kasa da shekaru goma sha uku, za a yanke wa mai laifi hukuncin zaman kaso na shekaru goma sha uku zuwa shekaru talatin. Abin mamaki mutane da dama na tambayar kansu ya za iya yi wa namiji fyaɗe. Yau ba mata kawai ake nufa da wannan lamari ba. Duk wani abin da zai sa mutum ya ji daɗi irin na jama'i ko ta hanyar baki ko ta dubura kunnuwa duk dai wurin da ke da huda idan lamarin ya abu ta hanyar shigarsa kai tsaye fyaɗe ne matuƙar ba cikin amincewar mutum ba ne. Man sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku tun daga ma'aikatanmu na cikin ƙasa da kuma waɗanda ke nan yame ni naku ɗan badandan Arlit Malam Mamman Gungu ke muku sallama musamman zuwa ga Kadiri wato Cambiano wanda shine daidaita muku shiri kuka ji mu daren da kam da kuma Hamado Moktar wanda shine editan maraicen yau. Kada a manta za a iya sauraron mu kan lamba uku biyu biyar layin Airtel kyauta haka zalika sauran shirye-shiryenmu kan shafin yanar gizon studio kalangu bisa play sport a ci gaba da sauraro lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. a kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.